This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima si Garba zai shigo mana da shirin na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama sauran labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. Ke jama'a salamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya ga labaran duniya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce hukumomi sun kama mutane hudu da ake zargi da hannu a harin da aka kai a wani zauren raye-raye da ke wajen birnin Moscow wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 133 kuma sun yi imanin sun nufi iyakar Ukraine. Putin ya faɗa wani jawabi da yawa al'ummar kasar a yau Asabar cewa mutane hudun na daga cikin mutane goma sha ɗaya da aka tsare a harin da aka kai a ranar juma'a a babban wurin hada-hadar kasuwanci na crocus city hall da kuma zaura raye-raye ukraine ta yi kakkaso suka da cewa tana da hannu a harin wanda reshen kungiyar isis a afghanistan ta ɗauki alhakin kai harin a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafukan sada zumunta wani jami'in leƙen asirin amurka ya shaida kamfanin lancin labaran associated press cewa hukumomin amurka sun tabbatar da cewa kungiyar isis ce ta kai harin a ziyarar da ya kai a mashigar rafa a yau asabar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya ce rashin barin shigar da agaji zuwa gaza abin bacin rai ne a nan wannan mashigar muna ganin bacin rai da karayar zuciya baki ɗaya dogon layi na motocin agaji da aka toshe a gefe guda na kofofin sai kuma yunwa a gefe guda in ji guterres A cikin jawabin nasa, Guterres ya yi kira da tsagaita wuta na jin kai cikin gaggawa, sannan ya buƙaci Isra'ila ta bada damar shigar da agaji ba tare da wata matsala ba, don isar da kayayyakin jin kai a duk faɗin Gaza. Ziyarar babban sakataren na zuwa ne a dalilin lokacin da Isra'ila ke barazanar kaddamar da wani gagarumin farmakin soja a Rafa, inda akasarin mutanen Gaza ke samun mafaka. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken na daga cikin waɗanda ke kira ga isra'ila da kada ta kai harin rafa blinken ya gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a ranar juma'a a tel aviv don hana kai harin a kudancin gaza a yayin da gwamnati riƙon ƙwarya ta heti ke ƙoƙarin fara aiki Ga gamayyar ƙungiyoyin 'yan daba da ke da ƙarfi a tsibirin na ci gaba da mamaye babban birnin ƙasar port of prince in ji wani jami'in majalisar ɗinkin duniya a ranar alhamis akwai gajiya sosai mutane na fuskantar wahala mai ban tsoro ulrika richardson na majalisar ɗinkin duniya kuma mai kula da ayyukan jin kai na haiti ya faɗa manema labarai a wani taro na hoton bidiyo daga babban birnin haiti port of france a cikin watanni biyun farko na wannan shekarar an kashe mutane 2,500 ko an yi garkuwa da su ko kuma sun jikkata a tashin hankalin in ji richardson Bugu da ƙari kusan rabin al'umma ƙasar Haiti na kokawa wajen ciyar da kansu, in ji ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a jiya Juma'a, inda wasu yankunan ke fuskantar yunwa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, ƙasar India ta kai wasu 'yan fashin teku na Somalia 35 zuwa Mumbai. kwanaki bayan da aka kama su a lokacin da kwamanajojin sojan ruwa suka kwato wani babban jirgin ruwa da aka yi garkuwa da shi tare da kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su an yi garkuwa da jirgin ruwan mv ruwan da ke dauke da tutan malta a watan disamba shiro karo na farko a shekarar 2017 da aka samu nasarar shiga duk wani jirgin dakon kaya a hannun 'yan fashin teku na somalia Kwamandojin India sun shiga tare da kwace iko a jirgin ranar 17 ga watan Maris, mai nisan kilomita 480 daga gabar tekun Somalia. Sanarwar da rundunar sojin ruwan ƙasar ta fitar ta ce, jirgin yaƙi na INS Kolkata, wanda ya jagoranci aikin ceton, ya isa birnin Mumbai da sanyin safiyar rana Asabar dauke da dukkan mutanen 35 da ake zargi da laifin yin garkuwa da shi. ya ƙara da cewa aikin ya kiyaye ƙa'idojin ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurin tabbatar da tsaron teku a yankin daga ƙarshe ƙasar thailand za ta fuskanci matsalar ƙarancin jama'a a nan gaba idan aka ci gaba da samun ƙarancin haihuwa a ƙasar mai yiwuwa ya ragu da rabi masana sun ce dole ne gwamnati ta ba da fifiko wajen bunƙasa jin daɗin iyaye a thailand don neman bakin zaren warware rikicin matsakaicin adadin yaran da mace ɗaya ke haifa a telan ya kai kusan ɗaya da ɗigo goma sha shida bisa ƙididdigar bankin duniya na shekarar 2021 yayin da wasu kafafen yaɗa labarai suka ce adadin ya kai ɗaya da ɗigo takwas a shekarar 2022 labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Muna mai sauraro maraba da shigowa zauren VOA. A yau ma dai Hamid Mahmud zai yi ƙoƙarin jin tasirin soke dokar safarar bakin haure da gwamnatin ƙasar Nijar ta yi daga bayanan manyan baƙi da ya gayyato barin haɗa ku da hamid Dram a can baya kafin kafa dokar akwai kasashe da su ma ba su ɗauki wannan dokar ba sai Nijar. Shin yanzu an soke ta kana ganin cewa Nijar ta yi daidai? eh bon yanzu kuma a cikin wannan tayyar da muke kuma a cikin wannan muhawara ma akwai abin da muka manta kan mu fara wannan eh muhawarar mun mance da cewa a nishar a yanzu a matsayin ta na yanzu ta fita ma daga cikin sai da yawo ita mm-hmm. eh, don kun gani wannan kuma ai da sha kenan babban wani kalubale ne kuma za a samu na a gano da wai canjin lamurra bisa wannan soke doka da aka yi kuma ta da ta hana ta hiya bakin haure kun gani don ka yanzu wanda suke yan sai da yawo nan dole yanzu kan a gane kama wagga doka kama daɗinta a nan cikin garin agada sai an ɗan ɗauki lokaci kaɗan kama yadda sauran abokai suka ce tunda wa'ancan sauran mutanen namu wanda suke cikin kotu yanzu bangare na sai da yawo ba mu san ba su yanzu menene protocol kin da aka hau da musu wanda za musu permitir kin su rinka boro kasashen su don su samu su shigo Niger har su samu su wuce inda za su taya. Mm-hmm. Eh. Malam Bilal Afirma za a iya cewa soke wannan dokar ya maido da martabar tashoshi ya mai da martaba kowa ma eh, yanzu na zamana alje shekara sha shida alje bata samu yanci da wasa ba bata sami shi da kudai ba ta sami shi sai da yan alwaldaik da shi ta samu yancinta to mu muna so mu samu yanci da roko da mun duka ma wani ba Allah ba mun ki duka ma diyanmu su samu hanyar su da suka san wani abu eh shi yanzu ba wa a samu inci cikin daɗi mutane kullum suna kuka yunwa na gaya muku yanzu nan magan da muka yanzu nace babu yunwa babu yunwa canta ma ba mu san shi ba Allah kai ga mu daita so ke dokar ta maido da martaba ta shi ta maido martaba dan adam da kanshi shi kin shi ma ta maido mushi ma ta sha ba mhm. yanzu da na ce maka dan taga sai zo tare mota shi mhm. ya sa mata in mutane mai ta yi gudu mhm. yanzu sai an biyo ta sha ayi fede route ayi kashe fudu da babu hanga doka babu wannan kashe hudu babu ma shekaru nawa babu ma baya da kinci ka sai ka ce mota a saida ta a'a mai mota ka saida shi daga nan daga nan sai kiran ya mai ta ce mota na a sake ta to ina doka wannan wurin kenan ni ina da kari mota ka saida ta nan kai mombar ne ko fudis ko gendarma ko sandika ni ya mai za ka samu labari a saki motar nan to yanzu ka tare mota sai a ce ina da yinta lehinta ta ta da kasa bata da kasa tun tana da su ba ka sai da ta ma kenan doka wannan ta mai maido martaba mutum ga shi ma ba ba mota ba mhm. ta maido ma ba sajiyar eh, incin shi na iya kama basashe ina labar da shi nan ina labar da shi ma wanda ya gane sai ya ke ce kai ga hanya bi da ni nan wurin tasha ne ko nan ka ne ka san inda ka sani har ta yi to da babu duk magana ta ita ake shi ko na yi ma ba a shi na saboda cikin mutane na da ta ban wancan da Allah kai ya kara mai dota saboda ni ba na iya boye wasai na daddi can zalimci yi munafiki aka yi bin da aka yi ma Allah ka dai san shi ko da wanda yake cikin iko lokacin sai san bin da aka yi abin da aka yi in kai na wani na wani kai ba na wani a'a magana ka ba ba na so to wannan shine zalunci yanzu tasha ta samu kuɗin shiga kenan ta tana zuwa za ta ta samu yanzu fiye da haka za ta yi dai rana ko ba dirku wannan mota dari mota tamanin take fita dawa sai baka mota goma wani ashirin yanzu mota dari take fita kuma duk da fedi route da kashe da komi duk sun bi ka'idodi ka'idodi suka bi an mhm. ba ka'ida duk mai mota ya sayan amfani in mai kashe ta ya iya sayan taya in ya jima sai ya sayi wata mota shi kamashin da yake ciki ya san yana samun kuɗi kamashin ya samu shika dari biyu dari uku dari fudu wannan duka wanda sai dama sai ba shi su eh, yanzu dan taga ya zo da haukashi ya sha abubuwan shi ya zo ya kawo maka mutane ba ka san me ya kawo maka kawai ka sa ga ajihu eh, shiga in wata ta cika ba ka san da me ta cika wa yake cikin ta wa ya kawo maka mutane to wannan shine yancin da aka samu yanzu kuma muna mahanin yanci sai yayi haka zai yi haka kuma tun da wanga aiki mun san shi ma ba mu san wanga ba wanda aka kife yanzu nan wanda aka binne ba mu san shi ba ka san da wannan ba naku bane to ni in nayi muku magana nan in ce kullum ku dinga kai magana ta inda take wallahi shi ne babbar rasuwa wannan ikon da aka yi nigerian da karamin shakki yana kama ma bature da shi ake magana saboda can abin da za a zauwa na bature kai ba ni shari'an da wani yabo ne kai amma ganin bature ta ce ka taba ganin dokar da aka ce ka kuka abinci ka sako sai torai uwayen ka nan kakakkanun ka nan wace irin zuciya ce gare ka nan zuciya biyu gare ka ga karshe kuma na biyu na manhaji ne kawai ba na gaskiya bane turawa ai ba za su so wannan safarar bakin hauren ba zuwa kasashe inda suna son ta sa zuba muku kudi mu lokacin ba nan ake za a ba mu ana ba mu raguna don mu gwada eh, mu hana safarar baki mhm. an ce eh, eh, an yi kudi yan caga mhm. ana ci miliyoyin da mu kuma mhm. ana a zo aboka rago fudu rago biyar mhm. a ce wanga shine hakkinka a tambaye ana koyana nan duk abin da aka ma mutane sai Allah kuma mutane sai su ake da zufa su ta jini ba mata zufa ba ta ruwa to malam bilal zamu da Musa a shawarce wace shawara ce yanzu kake gani ya kamata bullo da ita domin wannan soke wannan dokar to shawarar da zamu bada shine kamar da yadda muke magana shi dai komi a danganta shiga wajen doka yanzu mu abin da muke shawartawa a huddo doka wadda za ta tsara wannan aikin na tafiya sai an tsara komi a ce ga shofar ga abin da ya kamata can ta yi ga yadda ya kamata a kai su wannan mutanen ga inda ya kamata a kai su ga wani ne ya kamata a doka ita an doke ta kamar shin hudu abubuwa ake wanda a ce kowa ga tsarin bala kowa ga tsarin da ake tsara mishi bi mhm. sai a daman zama ne a yake sai a doki doka mhm. to sai a ce in an yi kazakin haka kin shine mafita su ma an yi nan kaza shine mafita in an yi haka haka shine mafita kenan mu tunanin mu a tsara doka wadda za ta tsara wannan Eh, to aikin na to ko tafe-tafe wala abdurrahman turawa ko kuma abdurrahman biyan a can baya kafin kafa dokar a kasashe da su ma ba su ɗauki wannan dokar ba sai nijar shin yanzu an soke ta kana ganin cewa nijar ta yi daidai eh bon yanzu kuma a cikin wannan tayyar da muke kuma a cikin wannan muhawara ma akwai abin da muka manta kan mu fara wannan eh mm-hmm. mun mance da cewa a nishar a yanzu a matsayin ta na yanzu ta fita ma daga cikin sai da ita mm-hmm. eh don kun gani wannan kuma ai da sha kenan babban wani kalubale ne kuma za a samu mm-hmm. na a gano da wai canjin lamurra bisa wannan soke doka da aka yi kuma ta da ta hana hiya bakin haure mhm. kun gani don ka yanzu wanda suke yan sai da yawo nan dole yanzu kan a gane kama wagga doka kama daɗinta a nan cikin garin agada sai an dan ɗauki lokaci kaɗan kamar yadda sauran abokai suka ce tunda wa'ancan sauran mutanen namu wanda suke cikin kotu yanzu bangare na sai da yawa ba mu san ba su yanzu menene protocol kin da aka hau da musu wanda za musu permitir kin su rinka boro kasashen su don su samu su shigo Niger har su samu su wuce inda za su taya. Mhm. Eh. To Yusuf Imud eh, shin ta yaya kake gani ya kamata a yi gyara a cikin wannan dokar? Mm, doka soke doka bai da illa ko kaɗan mhm. yanzu yadda mutane za su ta yadda ayyukan nasu ne cikin shi ne ake iya samun illoli da dama mhm. mu yanzu fatan mu su masu dokar bakin haure kasi sakaci har ashe ana wasa da rayuwar biladama cikin sahara mhm. kenan babban tsarin da zai kamata a doka ya shafi su 'yan caga da hukumomi su yi tsari ya kamata zama ne kamata su yi na musamman su faɗi duk matsalolin da aka taba samu bisa kan fatauci kuma a ga matsalolin wacce har yanzu sabuwa ya kamata a bi domin a ga an kauce musu mm. shine shawarar da muke iya badawa a sa tsari na musamman wanda zai ba da dama a kai mutanen nan cikin koshin lahiya ba tare da an salwantar da rayuwarsu ba cikin sahara to jama'a nan muka kawo karshen wannan shirin na zauren voa duka duka mun kawo karshen wannan shirin da muka kawo muku daga jihar agadez na ƙasar nijar inda muka ji shawarwari da mahalarta zauren suka kawo kan yadda za a gudanar da mu'amala a ƙasar bayan soke dokar safarar bakin haure makon gobe za mu shiga ƙasar kamaru a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da hamid mahmud wanda ya haɗa shirin sai fiona wa mayi nan Kudu da ta daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshinmu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. yau za a ji ansar wata tambaya mai cewa BOA Hausa. Kwanakin baya mun ji gwamnatin Najeriya na neman kasashen duniya su yafe mata bashin da suke binta. Don haka, don Allah ku tambaya mana malamai cewa shin idan kasashen suka ce ba su yafe ba, in mun je lahira talakawan Najeriya ne za su biya wannan bashin ko shugaban kasa Masu tambayar Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau. da aishan usaini gwata karasuwa da maryam Baba Gana alhaji nuciya Cakal da maimunan aliku auta kafinta yalwa sai kuma wannan wai shin wani irin mai ne jirgin sama ke sha masu tambaya musa ishaq bauchi To bari mu fara da ansar tambayar nan mai cewa tsakanin talakawa da shugaban kasa wa zai biyo bashin da kasa ta ciwo idan ba a biya ba har aka tafi lahira. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da muka samu daga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ce. To jama'a masu sararin mu barkanmu da wannan lokaci. Ah, kamar yadda dai masu tambaya ah, kamar su jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijau da aisha usman dangote karasuwa da maryam baba gana alhaji muciya wace kal da maimunan aliko autan kafin Yalwa tare da shi ado salati goma ga annabi rijau suke tambayan to alal hakika abin da ya shafi bashi wanda ya shafi a ah, hukuma to wannan bai shafi ɗaiɗaikun mutane na ƙasa ba wato talakawa kenan sai dai ita ƙasar ce misali bashin nan an ci da niyyar za a yi wani aiki kuma ta hanyar yarjejeniya kamar yadda aka saba tsakanin kasashen duniya ko kuma wasu cibiyoyi na musamman da ke ba da basu suka wa kasashe a duniya to wannan idan allah ya sa ita gwamnatin kasa wacce ita take wato rike ta kuma ke jan akalar dukkan dukiyar da kasa ta mallaka tun daga abin da aka sani abin da ya shafi dukiya ta tsabar kuɗi da kuma dukiya ta ma'adanai da kuma dukiya ta amfanin gona da kuma dukiya ta man fetur musamman wadda muke tinkaho da shi a ƙasar mu najeriya to ai duk yadda aka yi shi talaka na ƙasa in aka ciwo bashin to in bashin ya zamo ya tike ba a biya ba har shi ya mutu to allah ba zai tambaye shi wannan bashi ba saboda da sunan kasar aka ci kuma kasar tana nan sannan kuma ma'adanan kasar suna nan kuma su wancan kasa ko cibiyoyin da suke ba da waɗancan suka su ma suna nan don haka haƙƙin biyan wannan ƙasa ko da su shugabannin da suka ci bashi a wannan zamani wato sun koma ga Allah ma'ana sun mutu sun koma ga Allah to bashin da yana nan don haka wasu shugabannin waɗanda za su maye musu bisa yarjejeniyar da aka yi wajen karban bashin ƙasa ake bin bashi ba wani mutum guda ɗaya daga cikin ƙasan ba kai ko da ma shi shugaban da ya ciwo bashin ne misali yau ya bar mulki kuma yana raye to in an zo batun biyan bashin ba shi za a kama ya biya bashin ba a ƙasar ce don haka ko a shari'ar musulunci babu yadda za a yi a tuhumi wanda wani ma an ka tambaye shi a menene bashin bai sani ba kuma yawanci ai bashin da ka samu ma ba ainihin zunzurutun kuɗi ne tsaba ba sai dai misali a taimaka muku da wasu abubuwa waɗanda darajar su ya kai na kuɗi kaza balle a ce inda a ce kuɗi ne da kuma yardar ku bisa amincewa ku gaba ɗaya kuka sa hannu sannan kuma da aka kawo kuɗin sai aka rarraba kai ga naka kaso kaza ne wancan ga nasa kaso kaza ne to idan lokacin biya yayi ba makawa dole sai kun haɗa waɗannan kuɗaɗe yadda kuka raba sannan ku dawo da shi ku biya masu waɗannan bashi da suke bin ku amma abu ne wanda ya shafi ƙasa don haka al'amari na daula wato ma'ana na ƙasa a yana karewa ne akan ƙasa don haka ko shi shugaban kamar da muka yi bayani wadda ya ci ko aka ciwo bashin a zamaninsa ko da waɗanda suka sa hannun suna raye amma sun bar kan karagar mulki don haka yanzu tuhuma ko kuma nemo waɗannan haƙƙi na basussuka ba su za a tambaya ba gwamnati mai ci ita za a tambaya ita ma in ta zo ta kau ko da an yi gwamnatoci ashirin ne ko talatin ko goma ko ƙasa da haka to su waɗannan gwamnatocin za a tambaya amma talaka wanda yake shi watakila ma an ciwo bashin bai san me aka yi da shi ba bai amfana ba daga wannan bashi don haka bayi da wani muhalli wanda za a tuhume shi ko a shari'ar ƙasa da ƙasa ta shari'ar duniya kenan balle shari'ar allah a ce cewa ya biya wannan bashi din bashin da aka sani kawai mutum zai biya tsakaninsa da mutum ne ko tsakaninsa da wasu jama'a ko kuma tsakanin shi da wata cibiya in shi ya ciwo bashin shi da kansa wannan shi ya sani shi ya sa hannu ya bisa yarjejeniya kuma shi ya amfana don haka shi za a tuhuma in ko bai biya ba har ya koma ga Allah to abin da ya bari na ainihin wato dukiyarsa wajen rabawa magada to ba a raba wannan dukiyar tasa ma magadansa sai in an biya bashi kamar da Qur'ani Allah ke gaya mana cikin suratul nisa'i cewa duk wasu rabe-raben da za a yi na gado sai ka ji Allah ya ce tusu na biha audainin wato abin a cika wasiya da kuka yi wasici da shi ko kuma bashi wadda ake bin ku inda mutum zai mutu ana bin sa bashi ya zama na kuma ya bar magada to sai aka zo wajen biyan bashin nan ba za a raba gadon ba sai an biya bashi da aka zo wajen raba abin biyan bashi sai bashin nan ya haɗiye ya cinye dukkan abin da ya bari hatta ma bai a gama biyan bashin ba don haka su maimakon su yi gado su magada yanzu ya rage nasu sai dai su sake hada kudade kuma su sauke masa nauyin bashi da ke kansa don haka bashi tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da wata cibiya kamar banki ko wata kungiya da suke bada bashi ya ciwo bashi to shi zai biya amma bashin da ƙasa ta ci ba a tuhumar talakan kasa ko da a nan duniya ne balle kuma a lahira cewa ya biya alabashi kamar yadda muka yi bayani su jami'ai da kuma hukumomi da gwamnatoci su za su biya don abu ne wanda yake na ƙasa da kasa ba tsakanin mutum da mutum ba muna fata allah ka yaye mana bashi ka raba mu da bashi kuma ka nufe mu da biyan bashi kafin mu koma gare ka assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma an sirri tambaya kan man da jirgin sama ke sha idan Malam Musa Ishaq Bauchi da Abubakar Yakuba da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari ya samo a lokutan baya daga Alhaji Adamu Ahmad Arena chairman ɗin ƙungiyar Ipman lokacin da aka yi tambaya makamanciyar wannan. Kamar yadda aka yi a lokacin yanzu ma bari in barku da Mustapha da Alhaji Arena. Farko suna da kuma adireshi. sunana adamu ahmad arana matsayi chairman na independent petroleum marketers na mina depot To tambaya ne masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka suka yi musamman akan man jirgin sama. Suna tambaya ne shin yaya man jirgin sama yake da farko? Mm, man jirgin sama wani abu ne da ake samunsa a cikin mai shi kan shi. ko in ce a cikin crude crude oil in an haƙo shi kasan ana zuwa da shi refinery ne in an kai shi refinery a yi refining a tace a samu petrol a kuma tace shi a samu diesel a kuma tace shi a samu kananzir sannan a tace kananzir kuma a samu man jirgi ok to shi man jirgi ba daban ake haƙo shi ba kenan a duka a cikin crude ake samun shi cikin da ake samun shi babu wani haƙo shi daban to meme bambancin shi da mai na mota a bambancin shi kenan kaga shi yana da is lighter okay, bai da nauyi bai da nauyi shi bai ma kai nauyin kananzir ba tunda kaga sai an tace kananzir ne ake samun man shi shi yasa ake ce mishi aviation fuel ko kuma a ce mishi aeroplane kero daga kananzir ne ake tace shi sannan a samu wannan aviation foil din wato shi sai an cire kananzir daga cikin kananzir daga cikin kananzir wanda in an cire kananzir to a cikin kananzir din in ana so a tace kuma shi za a tace yau a samu wannan man jirgin sama to shi a tsarin sai da shi yake ga jirage shi ma suna da gidajen mai ne kamar yadda masu motoci da gidajen mai kamar yadda motoci suke da shi mm. amma kamar multinational companies irin su corn oil irin su ap irin su wando da sauransu in ka lura za ka ga in ka tashi shiga jirgi za ka ga 'yan trucks su ƙanana sun ɗan je jikin jirgi da pipe su suna refoiling na jirage to yawancinsu su ne ke amfani su ke sayan shi su ke saidawa kuma to shi a tsarin farashin shi yake kamar shi ma yadda ake sai da mai wannan haka farashin shi yadda ake sai da mai haka su ma suke saya kuma ya danganci lokaci hmm. in ya yanke sai yadda kama yadda ka samu kuma kaga shi ne kai ma za ka saida. Hmm. Eh. yanzu yana da tsada koko arha kai kuma yanzu arha ne yake kake ganin an baka jirgi a ce sai ka biya wata kusan dubu ɗari ko hamsin daga nan zuwa kano sai ka ba da sittin ko tamanin wata sa'a hmm. to a inda suna samun shi da sauki dole shi kan shi jirgin abin gan shi flat din shi ya sauki kamar kai yanzu ka haka idan kana so ka fara sai da man jirgi ya za ka yi sai in koma nnpc in nemi yadda suke yi dole za ka koma nnpc ne ka nemi guidelines su na saida man jirgi to kaga kuma ba za ka sai da man jirgi a filin station ba sai dai ka koma ka gina tank farm a jikin airport to a sinan ne za su iya zuwa su requesting suna son lita kaza na man jirgi sai ka ɗauka a mota ka kai ka je ka zuba musu su biya ka kuɗin ka kuma ma kafin su je su zuba maka aika ka ba su kuɗin su sai dai kuna da wani shiri ne na daban kuna da irin wannan interrelationship din so sai su ce ka kawo musu ka kai musu bayan ka kai ko lita nawa suka sha sai kai musu transfer din kuɗin su wannan kuma wani abu ne daban kenan tsarin sai da shi ya fi wangana na wahala a ba zan iya cewa ba tunda ban san yadda ake yin shi ba ko mu din ma ai sai ka bi ta NNPC ka bi daki daki daki haka kai ga yadda zaka zaka iya sai da petrol to su ma haka din ne sai ka bi ta nnpc ka bi ta dpr duk ka bi dai wurare da yawa a kaga ko gas shi ma dole sai ka bi ta nnpc ka nemi wannan sannan ka dawo wurin dpr su baka lansan sauransu To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da alhaji adamu ahmad arana da wakilinmu amina mustapha nasir batsari da mu julie lezard gresham da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya Ta gaida Ibrahim Garba Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da Fiona wa mayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.